sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi. wanda ta yi daidai da goma sha bakwai ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Yayin da 'yanci ranar Afirka da dama ke bi da tekun Baharum ta kan jiragen ruwa na roba marasa nauyi wani karamin jirgin sama da ke kan teku yana sa ido sosai kan kokarinsa na isa turai. Akalla mutane takwas ne suka mutu yayin da ake fargabar wasu goma sha biyu sun ɓace bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar Kerala da ke kudancin Indiya. haka kuma za ku ji cewa 'yan majalisar birtaniya da ya mutu ranar juma'a bayan da aka caccaka masa wuka 'yan sanda na cewa harin ta'addanci ne kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakken shirin a taskar rahotanni kuwa za a ji yadda jam'iyyar apc ta rabe gida biyu a jihar kano ai su za su zo su tattauna da mu mu ai kofar mu abu da take da masu dawo tsarin mu tunda mu ne akan tsari ai su ba shugabanni ba ne abinda baka da shugabanci na maza ba kasafin kuɗin ƙasa na bana a najeriya yana ci gaba da ɗaukar hankali gaskiya waɗannan makudan kudade da aka ware na fada shugaban ƙasa na cin abincin jin daɗi da sauransu a lokacin da talakawa suke ta faman mutuwa kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu cikin shirin bayan nan kuma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar amma mun waɗannan su zo muku sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yayin da 'yan tsiranin Afirka da dama ke bi ta tekun Baharum ta kan jiragen ruwa na roba marasa nauyi. Wani karamin jirgin sama da ke kan teku sama da kafa dubu daya yana sa ido sosai kan kokarinsa na isa turan. Jirgin mai injina biyu da ake kira tsantsan teku mallaka wata kungiya mai zaman kanta ne ta Jamus Sea Watch tana da alhakin ajiye bayanan take haƙoƙin dan adam da ake yi bakin haure a cikin teku da kuma aikawa da sakonni ga hukumomin da ke kusa don neman agaji ga waɗanda ke ƙara yin watsi da roƙonsu. A cikin wannan rana ta Oktoba da hadari ya mamaye ruwan sama na ƙara jefa jiragen ruwan da aka cika fiye da kima cikin hadari. Kusan mutane dubu ashirin da uku ne suka mutu ko suka ɓace a tekun Baharom yayin da suke ƙoƙarin isa turai tun shekarar dubu biyu da goma sha hudu a cewar hukumar hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. akalla mutane takwas ne suka mutu yayin da ake fargabar wasu goma sha biyu sun ɓace bayan samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar kerala da ke kudancin india ana ci gaba da ayyukan ceto yau lahadi bayan samun ruwan sama kamar da bakin kwarya ji a kasar lamarin da ya haddasa ambaliyar ruwa da zabtarewa ƙasa in ji kamfanin dillancin labarai na Fresh Truth India PTI. rundunar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa da sojojin india sun tura tawagogi don taimaka ayyukan agaji a cikin gundumomi biyu da suka fama da bala'in kotem da idoki inda har yanzu ake fargaban mutane goma sha biyu sun ɓace a jiya asabar lokacin da aka fara ruwan sama mai ƙarfi, rahotannin talabijin sun nuna yadda mutane ke ratsa cikin ruwan da ya kai musu kirji don kubatar da fasinjoji daga wata motar bas da ta kusa nutsewa cikin ruwan da ya haddasa ambaliya akan hanyoyi. Jami'ai sun ce ruwan sama mai karfin gaske ya ragu, amma suna fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa yayin da ake ci gaba da ayyukan agajin ceto. Dan majalisar Birtaniya da ya mutu ranar Juma'a bayan da aka caccaka masa wuƙa a wata coci. 'Yan sanda na cewa harin ta'addanci ne. David Ames mai shekaru 69 memba ne na jam'iyyar Conservative masu ra'ayin mazan jiya kuma yana wakiltar yankin karamar hukumar Access na Ingila. An kai masa hari ne ranar Juma'a yayin da yake ziyartar mazaɓu a gundumar da ke kudu maso gabashin Birtaniya in ji jami'ai. A cikin wata sanarwa da aka fitar jiya Asabar, rundunar 'yan sandan Metropolitan ta ce yayin da binciken su ke kan matakin farko ta bayyana wani kwakwarin dalili da ke da nasaba da tsauran ra'ayin Islama. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya kira Ames ɗaya daga cikin mafi kirki mafi kyawun mutane kuma masu sassaucin ra'ayi a cikin siyasa kuma ya lura da ƙoƙarinsa na kawo ƙarshen cin zalin dabbobi johnson ya ce duk zukatanmu cike suke da kaduwa da baƙin ciki yau na rashin sa david ames in ji johnson labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu kawo muku rahotonmu na farko a daidai lokacin da jam'iyyar apc ta gudanar da zaɓukanta na gundumomi a duk faɗin ƙasar zaben ya bar baya da ƙura don kuwa an samu rashin jituwa a wasu jihohi sakamakon zaben shugaban jam'iyyar apc a jihar kano ya kai ga tsaga jam'iyyar gida biyu inda kowane ɓangare ya zaɓi nasa shugaban daga birnin kano ga mahmud kwari ɗauke da cikakken rahoto akan yadda zaben ya gudana. Cikin kimanin makonni biyu zuwa uku da suka shuɗe ne takaddama ta ɓarke tsakanin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a jihar Kano kan batun zaben ta bangaren gwamnati da gwamna abdullahi umar ganduje ke jagoranta da kuma bangaren tsohon gwamna sanata ibrahim shekarau da ke samun goyon bayan sanata barau jibril da kuma wasu 'yan majalisar tarayya Alhaji Abdullahi Abbas kenan yake rantsewa a matsayin shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano tsagin gwamna Abdullahi Umar Ganduje. sai dai gabanin haka bangaren da tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau ke yi wa jagoranci sun zaba tare da rantsar da alhaji ahmadu haruna zago a matsayin shugaban na jam'iyyar apc a jihar kano kuma har ma ya yi jawabi ga magoya baya ina godiya ga allah maɗaukin sarki da allah ya kawo wannan rana ta goma sha shida ga watan goma shekara ta dubu goma sha ɗaya inda aka yi zaɓe a jam'iyyar mu ta apc kuma muka ci zaɓe ƙarƙashin jagorancin shugabanninmu musamman tsohon gwamnan jihar kano tsohon minista Malam Ibrahim Shekarau. Sai dai gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa. Mu dai mun san nan ne kawai aka yarda da shi kuma nan ne aka aiko da jami'ai su bakwai daga Abuja suna nan muna tare da su kuma ba waɗansu waɗansu jami'ai domin a je a gudanar da zaɓe a wani guri ba kuma ai dama can da aka yi ma na unguwanni sun yi irin wannan wasan kwaikwayo din amma ba inda ya kai su amma dai muna tabbatar maka tunda dai duka yan uwa ne kuma yan jam'iyyar apc ne muna nan muna ta yunkuri domin a samu a a daidaita da su. To amma Honorable Tijjani Abdulkadir Jobe guda cikin 'yan majalisar tarayya da saka zaɓe Alhaji Ahmad Haruna Zago ya ce. tattauna ai su za su zo su tattauna da mu mu ai kofar mu a take da masu dawo tsarin mu tunda mu ne akan tsari ai su ba shugabanni bane abinda baka da shugabanci na maza ba kamar yadda kake gani ko kuma ku gani mun yi zaɓe lami lafiya mun zaɓe alhaji haruna ahmad zago wanda dama tsohon shugaban jam'iyya ne ya san jam'iyya ya san komai da fari dai sanata kabiru ibrahim gaya na tare da tsagin da ya samar da haruna zago a matsayin shugaba kafin daga bisani ya sauya ra'ayi an kira ni taro na je taron amma ƙarshe abin da na karanta a taron shine a zo a yi wasiƙa zuwa shugaban jam'iyya na ƙasa cewa gwamnati ta kan jihar kano ba ta yin komai da mu na ce musu a'a mu daure mu yi masalaha duk abin da zaman lafiya bai ba da shi ba tashi hankali ba zai ba da shi amma suka ce a rubuta kadda da safe kowa ya zo sa hannu da safe na yi waya na ce ni na yi shawara ba zan zo na rusa abin da na gina ba. Yanzu dai ta tabbata cewa jam'iyyar APC a jihar Kano na da shugabanni guda biyu ne wato Abdullahi Abbas da kuma Ahmadu Haruna Zago. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. yau masu kada kuri'a a zaben majalisar dokokin iraki a farkon wannan watan ya kai kashi 43 cikin 100 hukumar zaben ta faɗi da yammacin jiya asabar kaɗan daga sakamakon farko amma ya yi ƙasa da haka a zaben da ya gabata a shekarar 2018 sama da mutane miliyan 9.6 ne suka kada ƙuri'unsu a zaben da aka yi ranar goma ga watan oktoba in ji hukumar babban malamin shi'a murtada al-sadiq ya ce aikin da ya gudanar ya samu mafi yawan kujerun majalisar yana mai cewa ba zai kalubalanci sakamakon ba a baya dai hukumar zaɓe ta faɗi ranar goma ga watan oktoba cewa yawan waɗanda suka fito zaɓen ya kai kashi 41 cikin 100 a sakamakon farko a zaben da ya gabata a shekarar 2018 jimillar waɗanda suka fito sun kai kashi 44.5 cikin 100 akalla jam'iyyu 167 da 'yan takara sama da 3,200 ke fafatawa kan kujeru 329 na majalisar a cewar hukumar zaben. Da ya karshe a tsibirin kafa bare da ke yammacin nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin dimokuraɗiyya mafi karko a nahiyar. Yau Lahadi a kaɗa ƙuri'a don zaɓar sabon shugaban da za a ɗora masa alhakin daidaita tattalin arziki da bunƙasa yawon buɗe ido bayan ɓarkewar annobar COVID-19. 'yan takara bakwai ne ke fafata mai gurbin wanda wa'adinsa ya kare george carlo fonseca amma guda biyu ne kawai ake ganin za su fafata carlos vega daga fonseca mai matsakaicin ra'ayi na jam'iyyar movement for democracy da jose maria nerves na jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta african party of the independence of cape verde baki ɗaya 'yan takarar tsaffin firaministoci ne baiga mai shekaru 72 a duniya yaya aiki daga 1991 zuwa shekarar 2000 da nerves mai shekaru 61 daga 2001 zuwa shekarar 2016 bacin tattalin arziki shine babba, rufe iyakoki yayin barkewar annoba ya yanke zuwa bakin teku da tsaunuka na kafa barde ga masu yawon bude ido wanda ke haifar da kuma baya ga haɓakar tattalin arzikin cikin gida da kashi goma sha hudu cikin ɗari a dubu biyu da ashirin. ana sa ran zai dawo da kusan kashi shida cikin ɗari a wannan shekara tun samun yancin kai daga portugal a shekarar 1975 akwai shugabanni biyu kowanne daga jam'iyyun ƙasar biyu ana gudanar da zaben shugaban kasa na demokaradiyya tun 1991 Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu bar mu muku sauran rahotanni. Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun Kola Wale Oluwa Dare, wanda yake zama jami'in ƙungiyar Saraf. wacce take kare haƙƙin bil'adama da tattalin arziki inda take cewa ƙungiyar za ta gurfanar da shugaba Muhammadu Buhari a gaban kuliya idan har bai rage adadin maƙudan miliyoyin kuɗaɗe da suka kai naira biliyan 26 wanda ya ware ga fadar Asorok na kasafin kuɗi na 2022. Amma ɓangare ɗaya kuwa batun ya ɗauki hankalin ƙwararru fannin shari'a tattalin arziki da ma 'yan siyasa. Har wasu daga ciki suna cewar su ma za su gurfanar da wannan kungiyar wanda suke ganin cewar ba ta da hurumi na wannan aiki da take ƙoƙarin yi. Wakiliyarmu a Majalisar Dokokin Najeriya Madina Dauda ta aiko muna da ƙarin bayani. Ƙungiyar Serap ta yi wannan barazanar ne bayan ta yi nazarin kasafin kuɗin fadar shugaban ƙasa a cikin kundin kasafin kuɗin baɗi da shugaban ƙasa ya gabatarwa a haɗaɗɗiyar majalisar dokoki. A cikin kasafin shugaban ƙasa ya ware naira biliyan 26 domin gina wani reshe a cikin asibitin fadar, kudaden tafiye-tafiye na cikin gida da waje, abinci da kuma alawus-alawus na ma'aikatan fadar Aso Rock. Shugaban kungiyar Sislak, wacce take sa ido a harkokin gudanar da mulki, Awal Musa Rafsanjani, ya ce akwai abin dubawa a bayanan Serap. Mun goyi bayan wannan ƙungiya ta Serap akan cewa dole ne kasafin kudin ƙasa ya zamanto ana yin shi ne akan gaskiya da adalci da kuma ci gaban kasa da kuma tausayawa 'yan kasa saboda haka gaskiya waɗannan makudan kudade da aka ware na da shugaban kasa na cin abincin jin daɗi da sauransu a lokacin da talakawa suke ta faman mutuwa suke ta fama da rashin abin da za su ci su sha kuma tattalin arzikin kasa ya riga yi kasa kasa an jefa ta cikin bala'in bashi da kunci tattalin arzikin kasa mu ba shi da karfin da zai iya daukan irin waɗannan albazarmanci da ake yi Amma kwararre a fadin tattalin arziki Kasim Kurfi ya ce shi bai ga wani abin ta da jijiyar wuya ba. Ba laifi ba ne ba shugaban kasa ya ware kuɗi ya yi budget da wato fada shugaban kasa. waɗanda suka san abin da yake zuwa yana da fada shugaban ƙasa tana ɗauka abubuwa da yawa duk sauran bakin da ake na ƙasashen waje da suke zuwa a fadar shugaban ƙasa da hidimar da ake masu da duk wannan badala da ake masu duk daga cikin wannan bajet ne su saboda haka ba laifi ba ne shi kuwa tsohon sakataren jam'iyyar ad ta ƙasa abdullahi garba gombe ya tsokaci akan batun ana magana demokradiyya to kowa ana bashi yancinsa amma kuma duk inda aka baka yancin ka bai baka daman kuma ka wuce gona da iri ba hujjar sun ba wata mai karfi ba ne dalili ko shine shi bajet na ƙasa an yi shi ana duba kowane fanni kuma ba mutum ɗaya ne ke zauna ya bajet din nan ba yanzu mutumin da kace za ka yi kara saboda biliyan ashirin da shida to ina gaya maka yau ka je ka bincika fire service kawai a america bajet ɗinsu ya fi biliyan kusan ɗari amma bai kamata wata kungiya ta fito ta ce a in ta ce za ta je mu muna shirye za mu je mu mu jona su a kotu sai mu je mu ga waye ne mai gaskiya su ne da gaskiya ko kuma waɗanda 'yan najeriya mu da muke so a mana aikin da muke so ne masu gaskiya amma ga kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista dr mai nasara umar ya ce batun kasafin kudin kasa ba hurumin kungiyar sarar ba ne majalisar dokokin ƙasar kaɗai ce ke iya takawa shugaban kasa birki akwai wakilai da suka fito daga kowace mazaba a ƙasar nan su ne suka hadu su ne 'yan majalisa suke da hurumin cewa mu rage ko mu ƙara ko mu soke ko mu hana abin da ya shafi kasafin kuɗi amma ba wata ƙungiya daban wadda take a waje ba ba su da wani hurumi akan wannan magana ba aikin su bane ba to aina ɗaya ba amma kai ga amma amince da kasafin kuɗin ba domin ta kanta majalisar tarayya ma bata fara muhawara akan maganar kuɗin ba saboda haka kowane memba na wannan ƙungiya sai amfani da wakilin shi sai wakilan jama'a din suke da hurumi da za su yi magana. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan majalisar ƙasa ta kammala aiki akan kasafin kuɗin na baɗi wanda ya kama naira tiriliyan goma sha shida da ɗigo talatin da tara kuma shine mafi girma a tarihin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ba ga Najeriya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda a yau wata ƙungiya mai zaman kanta tare da haɗin gwiwar Swiss Contact suka kaddamar da kamfe na wayar da kan matasa a game da muhimmancin kafa kamfanoni masu zaman kansu don haɓaka masana'antu wanda hakan zai kawo babbar gudunmawa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Wakilinmu a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoto da ya haɗa muna. da wata muhawarar bayanar jama'a da ta shirya ne a cibiyar kasuwanci ta ƙasa wato chamber de commerce kungiyar darul mar'a ta kaddamar da wannan kamfe mai hangen cusawa matasa kwaɗayin buɗe kamfanoni da masana'antu ta yadda za su samu damar ba da gudunmuwa wajen magance matsalar zaman kashe wando 'yar majalisar dokokin ƙasa na na jubi haruna mati ita ce shugabar wannan kungiya. Shi ne tsari na farko da muka zo da shi da za mu ba matasa gudunmuwa don eh, yin aikin kamfanoni da masana'antu ba saboda komi ba saboda a matsayinsu na matasa in Nijar su kawo gudunmuwarsu dangance da tattalin arzikin eh, ƙasa. Haka kuma ƙwararrun da suka gabatar da lacca a wannan zama sun baje wa matasa dubarun tafiyar da ayyukan kamfanoni da masana'antu. a nan dar mar'a na fatan ganin matasa sun lakanci abubuwan da za su taimaka harkoki su kama cikin ɗan kankanin lokaci in kai matashi ne dan Nijar matso kai aiki da wannan tsarin abin da muke so mu ba ma matasa shine cewa makami ingantacce wanda in Allah ya in sun yi aiki da shi za a ga canjin yanayi dangance da irin talauci ko rashin aiki da matasa suke ciki a Nijar. Shekaru akalla goma kenan da wannan kungiya ta fara gudanar da ayyukan horar da mata da matasa sana'o'in hannu a jihohin Yamai da Maradi. da dama daga cikin irin waɗannan mutane sun kafa masana'antun da tuni suke tsaye da kafafunsu. Eh sunana dai mai muda Garba ni ce promotrice ta entreprise Mafari. Mafari ita dai kamar entreprise ce inda muke koya ma mutane ayyukan hannu bangaren sabunai mayuka su savon likid gel hydroalcoholic da sauransu dama ina da burin farar da Allah ya sa ni ma na iya zan taimaka ma wa'ansu mutane su koya Allah da ikon cikin kananan lokaci ya sana ɗauki yara guda hudu akwai yan shi akwai albasa ba zuwa ekol ba da suke nan ga samun wani abu ƙarƙashin aikin da muke yi banda taimakon da muke nan ga yi ma yara hallau eh, akwai eh, resource matar premier na kasan mu wanda ba san da su ba mun san dai zo da a ya mutsa a ci a shi ana iya sabuli da ita gishiri mu dai mun san shi cikin miya a shi ana iya yi sabuli da shi a yi wanka kenan abun alfahari ne gare mu sama da kashi 60 daga cikin 100 na yawan jama'ar Nijar duk matasa ne saboda haka darul mar'a da abokan ta irin su sis contact suka a aniyar ci gaba da tsara irin wannan muhawara ta faɗakarwa a nan ya mai da sauran sassan ƙasa don ganin matasa sun ƙara fahimtar mahimmancin sana'o'in hannu a wannan lokaci da ƙasashe masu tasowa ke ƙoƙarin samarwa kansu madogara sule mummuni barma muryar amurka daga ya yamai a jamhuriyar niger Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo a wannan zamani. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. Makon nan mai karewa ne kungiyar ɗaliban ilimin kimiyyar na'ura mai kwakwalwa a Najeriya wato NASCO tare da haɗin gwiwar hukumomi da kamfanonin harkokin kuɗi na fasahar zamani irin su FSI da NIPS da dai sauransu suka gudanar da wani taro na kwanaki biyu da ya haɗa matasa masu basirar ilimin kwamfuta daga manyan makarantu a ƙasar don ba su damar baje fasahar su. Ga dai shugaban hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta ƙasar NITDA kashifu inuwa abdullahi da ƙarin bayani kan taron to na gode shamsiya so wannan taro da aka yi taro ne na 'yan makaranta wanda suke karantar computer science wato ilimin na'ura mai kwakwalwa wanda kuma taken taron shine ya za a yi a haɗa kan mutane su yi amfani da fasahar zamani wajen kirkiro abubuwa na musamman da kuma a taimaka a samo ci gaba na productivity wato wato aiki da ake a rinka yi mai kyau taro ne da aka haɗa su wayannan 'yan makaranta wanda kuma za a yi challenging ɗinsu a ce musu su zo da wani solution dabaru na amfani da na'ura mai kwakwalwa da za ta taimaka kasar mu a fito da wasu sababbin hanyoyi na yin da za a bunƙasa ayyuka a rinka yin aiki da sauki da kuma ba tare da an batar da kuɗi sosai ba. To da yake matasa su ne kashin duk wata al'umma musamman ma ta fannin ci ci gaba shin wanda irin gudunmawa matasa su bayar wajen samar da ci gaba na fasahar zamani to ita fasahar zamani ga baki ɗaya wani ilimi ne wanda na matasa ne shi yasa za ki ga yanzu yaro in kika bashi wayarki za ki ga zai iya buɗewa ya yi abu ba tare da an koya masa ba sannan duniyar nan da muke ciki yanzu komai ilimin fasaha zamani shi yake gudanar da komai to wannan wani dama ce da su matasa ya kamata su yi amfani da ita fita su kirkiro hanyoyi da za su amfani da fasahar zamani wajen kawowa ci gaba a ƙasa wajen kawowa ayyukan yi da kuma ya taimaka musu inda su ma za su samu mutum ya kirkiro wani kamfani nasa da zai aiki har ma ya wasu su mar aiki in kika duba irin su bill gates irin su mark zuckerberg duk da haka suka fara sun fara da kirkiro wani manhaja ne karama yawancinsu ko a garejin mota suka fara daga haka haka abin ya girma ya zama babba so shine muke so waɗannan ɗalibai tun suna makaranta su fara irin tunanin nan su fara kirkiro abu sai ki ga mutum kafin ya gama makaranta ya riga ya kirkiro abin da zai yi ya zo ya girma ya yi wa al'umma amfani ko ma duniya ga baki ɗaya su amfana da wannan ilimi. gudunmawa a hukumar ku za ku bayar wajen ci gaban wannan fanni? To hukumar mu muna da gudunmawa daban-daban wanda kamar yadda na yi bayani akwai kamar hive wani gudunmawa ce da muka fito da ita wanda muke so mu je mu jami'o'i mu kafa wasu cibiyoyi inda matasa masu irin tunani za su zo sai mu taimaka musu wannan tunanin nasu a canja shi daga tunani ya koma wani abu da zai yi amfani abin da wani zai iya zuwa ni da ke za mu ba da kuɗi don mu amfani da wannan tunanin nasu so wannan zai taimaka musu ya saita tunaninsu tun suna makaranta su kirkiro kamfaninsu su kirkiro kirkiro wasu manhajoji da mutane za su biya kuɗi su yi amfani da shi sannan akwai gudunmawa da muke bayarwa na scholarship akwai gudunmawa da muke bayarwa na mu ma taimaka musu da kuɗaɗe da su yi amfani da su wajen wannan canja tunanin nasu zuwa wani abu da za amfani da shi na manhaja daga karshe a kayi batu a cikin jawabin ka cewa mata ana barinsu a baya musamman ma a wannan fanni na ci gaba a fasahar zamani shin wanda irin gudunmawa kake ganin ganin mata ma za su iya takawa idan aka tafi tare da su. To kamar mata suna da matukar mahimmanci a wannan tafiya. Muna da tsare-tsare daban na musamman wanda is focused akan mata kawai na mata ne. Muna da uh, initiative da muke kira Women in ITs. Muna da initiative da muke yi for women journalists wanda za a yi wa mata horaswa na musamman yadda za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen bunƙasa ayyukansu na yau da kullum wajen samun a kansu sana'a wanda za su yi a gidansu ba tare da sai sun ma fita sun je wani guba da kuma horaswa na musamman da za su yi amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa kasuwancinsu a gida yanzu za ki ga ana kasuwanci da yawa online mata suna gidansu za su iya sana'o'i mutane daga gurare daban-daban su yi abubuwansu su biya kuɗi ta banki su tura musu ba tare da sai sun je gun ba madalla kashifu inuwa abdullahi kenan shugaban hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa a najeriya wato nidda kamar yadda ya bayani gwamnatin tarayyar najeriya dai ta jaddada aniyarta na aiwatar da manufofi da shirye-shirye waɗanda za su inganta kasuwanci na fasahar zamani da bunƙasa ƙananan sana'o'i a tsakanin matasa to a nan dai shirin zai dakata a wannan makon sai na gaba da yardan allah za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin inda za a ji wasu daga cikin matasan da suka halarci wannan taro da kuma ire-iren abubuwa abubuwan da suka kirkiro kazalika shirin ya tattauna da hajiya binta mustapha daya daga cikin waɗanda suka yi alƙalanci a ababen da matasa ɗaliban suka kirkiro yanzu a madadin hukuma da ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni shamsiya hamza ibrahim ke mana fatan alheri bi salam Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku kimanin karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Kada kuma kumanta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Haka zalika za ku iya bibiyar shafukanmu na yanar gizo, Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da su. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti, Leonard Sahili. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.